alhamdulillah wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'ad jama'a masu kallon mu da kuma sauraren mu ina muna addu'a ina muna sallama da musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi sake haɗuwa a cikin wannan shiri namu mai albarka shirin da muke tattauna matsaloli da suka shafi addinin musulunci musamman game da abin da ya shafi alakar musulmi da waɗanda ba su ba domin mu je kyakkyawan tanadi da musulunci ya yi da kuma jagorancin da ya muna matsayinmu na musulmi wurin mu'amala da su a yau kamar kullum cikin wannan zaure muna tare da bakoncin yan uwa da za su tattauna wannan matsaloli ko za su ba da ansa ga tambayoyin da za mu jefa zuwa gare su a ɗayan ɓangaren muna tare da malam muhammad dawud daga jihar yobe ya kala Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Alaikum assalam wa rahmatullahi sai dan bangaren kuma muna tare da Malam Mustafa da Lafai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Sai ni dan uwan ku Hamdan Abdullahi Yusuf da na saba jagorantar gabatar da wannan shiri. Insha Allah alkarim yau za mu mayar da hankali ne wurin tattauna abin da ya shafi alaka ta yan uwantaka eh, da kuma nuna kauna eh, ta yan uwantaka tsakanin yan uwa waɗanda suke cikin su ana iya samun musulmi da waɗanda ba musulmi ba da yawa ba mu muke zaɓa mu kanmu yanayin family da muke fitowa ko gidan da muke fitowa ba wasu za ka ga akwai cikin gida ɗaya ko yan uwa ɗaya za a iya samun musulmi samun waɗanda ba musulmi ba to yaya za ka mu'amalance su wurin kiransu ko kuma jingina su zuwa gare ka a matsayinsu na yan uwanka zan fara mika tambaya ta farko zuwa ga malam mustapha lafai eh, a cikin alkur'ani mai girma akwai kalmomin da aka yi amfani da su wurin nuna 'yan uwantaka kalmomi da suke nuna 'yan uwantaka na jini misali shin ya halatta ga musulmi ya yi amfani da irin waɗannan kalmomi zuwa ga dan uwan shi na jini domin nuna yan uwantakar nan da take tsakanin tsakaninsu koko ya takaita ne kawai ga wanda suke musulmi da musulmi alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah abin da ya shafi zamantakewa yana fara ne tun daga can asalin tushen aure kuma tun daga wajen aure ake samun uwantaka wajen aifuwa ‘ya'yan da an ka haifa sai su zama ‘yan uwan juna kuma za a iya samu kamar da ka fara shimfida a gida ɗaya a samu wasu ɓangare musulmai wasu ɓangare kuma ba wa'yanda ba musulmai ba ana iya samu wanda waka iya nuna akanan a mu na yau da kullum a duniyance da za a iya samun wasu musulmai ne wasu kuma ba musulmai ba ne kuma duk kuma 'yan uwan juna ne na jini imma don an haife su wuri guda imma an haife su gida guda imma a zamantakewar wuri guda ya ada su to farko musulunci ya yarda tun farko cewa mutum musulmi zai iya aure wanda ba musulma ba haka ne tunda kuma baya ude ne ko banasare ne an ka yarda an aure shi to kaga za a samu aifuwa wanga yaron ko abin aifuwa daga wanga gidan na musulmi kenan kaga zai samu yan uwa bangare biyu akwai bangaren da suke yan uwansa wajen musulmai kuma akwai wayanda suke 'yan uwansa kuma na wancan ɓangaren imma kawunansa da ba da innoninsa da kuma gogoninsa duk za su iya zan suna ta wancan ɓangaren to yanzu yaya zai yi mu'amala da su zai kira su ne kawunan ko kuwa ya kira su gogonin ko kuwa ya ce a ba 'yan uwansa ba ne kaga kuma kenan yadda muke amfani da kalmar 'yan uwa to kenan kada mu tsuke manar da zarar na ce wani dan uwana ne ba lalle ba ne yana nufin dan uwana a addini yana yiwa dan uwanmu wajen zamantakewa dan uwana wajen kila karatu dan uwana wajen kasuwanci a mu'amalanmu na yau da kullum a makarantayyanmu muna addu'a kaga kuma da zaran ka adu da wani sai ka ce wanga classmate ɗina ne baya nuna cewa me ya ada ko wajen aji mm. tare muka yi karatu shi ya ada ku mm. wanga ɗan uwana ne abokina na zaman kasa kasan mu ya ada mu mm. an fahimta kuma za a iya amfani da wannan kalma shi sa kuma ƙur'ani in muka bincika ya amfani da wasu kalmomi kamar kalman alhubbu da kuma kalma almuwadda har ma da na uku al'ahu wanda duk kuma su kowanne yana nuna soyayya da kuma kauna an fahimta to kaga kamar yadda muka fara bayani abin da ya shafi auratayya wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba kaga kuma cikin ikimar yin aure waje ala bainakum mawaddatan wa rahma me mawadda a wajen ba soyayya ba da kauna to yanzu musulmi namiji wanga kuma wacce ba musulma ba kuma Allah ya ce mun saya mu wadda tun da dai suna auren juna kuma suna nuna ma juna da tausayi da kauna a sake nan yanzu to shi kuma miji ya zai kira matar ya zai kira ta ba zai dai ce wanga makina ba sai dai ce me masoyiya an fahimta to dubi abin da ya faru ga shugaban alita nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam game da baffansa abu talib baban sayidina aliyu radiyallahu an ai manzo sallallahu alaihi wasallam ya so shi ya kaunace shi ar ya kai mai musulunta ya je ya tallata mai musulunci ya ammi kulla ila ilallah ya ammi kulla ila ilallah amma da ya bai musulunta ba ar di karshe Allah ta'ala ya nuna min cewa lalle fa shi Shirya da kuma komi a annansa yake sale ce innaka kala ta diman ababta walakin Allah yahdi ya sha. innaka kala ta diman hababta kai ba za ka iya shiryar da wanda kake son sa da shirya ba kaga akwai lamari na mi na su da kauna a wannan ga kan shi a matsayin baffa na an fahimta a sake na akwai 'yan uwantaka a wannan sannan kuma kalmar mawadda da muka kawo a can cikin suratul munta'ana Allah ta'ala bai bar shi aka nan ba ya yi bayani da ya gama bayani ke cewa a sa an ya ja'ala kuma wa lazina ladina daitun minu mawadda kaga yanzu ya sake maimaita mai kalmar almawadda tsakaninka wanda ma Allah yake wanda ke gaba da kai ko wanda ke gaba da ku yana yiwa Allah ya sanya wani nau'i na mawadda soyayya da kauna a tsakanin ku a sake na ana iya amfani da wannan malamai kuma sai suka yi mana bayani game da annabawa da an ka tura a can kamin zuwan manzan Allah su ana tura su zuwa ga jama'ansu kuma kowanne yana jingina kansa ga jama'ansa misali ga annabi lut wanda malamai suka yi bayani da yawa cewa lallai annabi lut baya da dangantaka na aifuwa da jama'an da an ka tura shi zuwa gare su amma zamowa ya zauna da su ya tashi a cikinsu kuma sai an ka jingina shi zuwa gare su su ma an ka jingina misali suratu shawara da ya ce wa adun wa fir'auna wa ikhwanun lut da kuma 'yan uwan lut kaga kenan an jingina su a sake na dan kasa ya adamu za ka iya cewa dan uwana abokin zamana dan uwana mamsoyina domin kila ya nuna ma wani nau'i na kauna amma wannan baya nuna ka rabu da addini ka zan komi nashi shi kake yi a'a don ka nuna mai soya da kauna ka tsaya a matsayinka na addininka amma kuma ka nuna mai kauna kyawun musulunci da kuma adalci irin na musulunci shi yasa kake kiransa da aka nan kuma kake nuna masa koran annaba ma Allah ya kai amfani da ce mutanen da aka akhahum ya akhahum huda usali da sauransu kaga duk suna nuna suna jingina cewa 'yan uwansu 'yan uwansu masha Allah Allah saka da alkhairi to malam Muhammad Dawud na'am mun ji bayanin da malai na amfani da kalmar dan uwa ko kalmar da take nuna yan uwantaka a mm. babinta mai faɗi to yanzu mu dan gangaro ƙasa ga abin da ya shafi kila haihuwa an haihu a cikin gida ko a cikin zuri'a ko sha'anin dangantaka mm. kalmar da ake amfani da ita ce kamar dan uwana yar uwata a cikin wannan tsari na yan uwantaka din mm. shin wannan ya halatta idan mutum yana da wani ɗan uwa wanda yake na jini ko na zumu wanda krista ne ba musulmi ba ya jingina shi zuwa gare shi ya nuna cewa ɗan uwana ne ko kuma kalmar ta takaita ne kawai akan abin duk da mun ji bayani daga malam muna mm. bukatar tauri to alhamdulillah الفرد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأصلي وأسلم على أفضل الخلق نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا آه وبعد للي kamar yadda dan مصطفى malam Mustapha ya yi bayani ita kalmar وانتكا ko abin da zai kai ga cewa wani dan uwana ne ba yana nuna lalle ne sai ya zama dan uwanka na addini ba kuma wannan aikin magabata da kuma ƙur'ani duk ya tabbatar mana da haka a cikin nahjul balaga sayyidina ali allah ya ƙara masa yadda yana cewa ai dukkanin mutane 'yan uwan juna ne amma 'yan uwantakan yana iya zama kashi biyu hmm. wannan ɗan uwana ne a ɓangaren addini wannan kuma ɗan uwana ne a ɓangaren ɗan adamtaka ko mutuntaka to kaga wannan yake nuna ashe dan ka ce ma mutum wannan ɗan uwana ne ba yana nuna cewa kana cewa a addinin ku ɗaya ne ba ko kuma kana da ma'ana ka koma addininsa ba wani lokaci wasu abin mummunan fahimta muke musu to don haka dole ana duba wai al'umuru bi makasidiha menene maksad da dalilin da ya sa ka faɗi wannan kuma babu yadda za a yi mutum ya kore ma'ana ɗan uwansa na jini a jikinsa ciki ɗaya ko ka fito al'amari ne taufiki wannan Allah ya datar da shi ya zama musulmi wannan kuma ya zama ba musulmi ba to kaga cewan shi ɗan uwanka ne na jini kaga ai bai sa kuma ka kafarta. ko ka fita a musulunci ko kuma ka faɗi abin da ba daidai ba dama ai dan uwan naka ne hmm. ko kuma kamar yadda malam ya mana bayani dan uwantaka mana na ƙasa ko wurin zama ko ka ce mutum abokina ne an yi karatu tare ko an taso tare ko unguwa ɗaya ko gari ko wani abu makamancin wannan to wannan yake nuna yana da matukar muhimmanci mu fahimci irin wannan kalmomin hatta a cikin alkur'ani mai girma da kuma yadda magabata suka fassara ire-iren waɗannan al'amura yanzu ya yi ta ɗan koro mana a wasu ayoyi da duba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da baffansa amma kaga abin da Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabt to kaga kalmar hubbu ta zo to mm. ita kuma kalmar uhuwa da cewa ɗan uwana ne qur'ani ya faɗe shi a wurare da dama kamar yadda azmala ya fara koro mana mafi yawa idan ka duba cikin suratu shu'ara saboda mafi yawan annabawa an kawo kissoshinsu to kuma za ka samu annabawan nan da aka turo mutanen da aka tura su zuwa gare su za ka samu ba musulmai ba ne amma kuma za ga suna danganta kansu da mutanen kuma suna cewa 'yan uwanmu ne subhanahu wa ta'ala yana faɗi idan ka duba yana cewa ah, wa ila adin ko a akhahum huda eh, ka kaga wa ila adin akhahum huda wa ila thamuda akhahum saliha to duk sai ka samu irin wannan ah, akhahum huda sai ga a lokacin ma mai yake ce musu qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun ya ku mutane na kaga an dan dan uwa ma'ana dan uwansu kaga bai nuna cewa da an ce dan uwansu kenan shi ma ya zama irinsu. a kaga ai ba haka bane to amma dan uwantaka ko na wuri ɗaya ko zamantakewa ko kaza to kaga wannan yake nuna gaskiya babu hani a kan cewa mutum ya ce ma wanda ba musulmi ba dan uwana sawa a matsayin shi na dan uwa na jini ko kuma da dan uwa dan ya nuna masa kusanci ko ya nuna masa sakun fuska da buɗin kirji ta yadda zai iya sauraron shi ya fahimce shi wani abu ma da ba ma fahimta shine so da dama mutumin da kake so ko ka tallata masa addini ko ka yi masa da'awa ko ka karantar da shi idan baka buɗa masa zuciyarka ba ka sakan fuska ka janyo shi jika ka nuna mai kauna da soyayya to ai babu yadda za a yi kuma ya fahimce ka idan ga kana nuna kyama gare shi kana nuna kana tunkuɗe shi to babu yadda za a iya soka ana ba tarihin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ya zo yaro karami bai hude ya zo ya kawo masa ziyara har yaro bai da lafiya a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana tallata masa ka duba dai daraja da girma na annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya zo wurin yaro da yake bai hure kuma har ya tallata mai musulunci har babansa yake cewa atai abal qasim kai ma baban qasim da'a da biyayya saboda kyautatawa da zumunci da matso da shi kusa da nuna mai kauna da soyayya to ashe wannan duk ba laifi bane wurin mutum ya nuna ma wani wanda ba musulmi ba a cewa ɗan uwansa ne ko ya kira shi da ire-iren waɗannan sunaye kamar yadda za ka ji a ah, wannan brother na ne ko wannan sista ta ce ko wani abu makamancin wannan so wannan babu laifi kamar yadda kuma ƙur'ani ya tabbatar yanzu idan muka duba suratu qaf wanda shi ma ya kawo irin wannan aba uhuwa uhuwa din kaga Allah ya ce kadzabat kadzabat qablahum qaum nuhin ko eh, kadzabat qablahum qaum nuhin wa ashabun rasi wa thamud sai Allah ya ce me wa adun wa fir'aunu wa ikhwanu lut wa ashabul aikati wa qaumu tubba to kaga sai ya ce wa adun wa fir'aunu wa ikhwanu lut ma'ana yan uwa annabi lutu kamar yadda malam ɗazu ya magana idan ka ƙara duba za ka gani ubangiji yana cewa kazzaba qaumu nuhin al-mursalin kazzaba qaumu nuhin al-mursalin id qala lahum akhuhum kaga akhuhum Allah ya ce id qala lahum akhuhum to kaga mana dan uwansu lokaci amma idan ka duba ai babu wanda ya sha wahalar da'awa da zamantakewa cikin waɗanda ba musulmai ba kuma ya kira su zuwa ga musulunci ya bi duk wani nau'i na da'awa irin annabi nuhu alaihi salatu wassalam amma duk da haka ai har su wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا na إنه كان غفارا yayi ta kiransu da dukkanin hanyoyi a duk suna toshe kunne suna kaza suna waye da sauransu amma duk da haka da ubangiji ya tashi kuma ya duba kalmar ma ta farko kadzabat qablahum qaumun nuhin al-mursalin mana sun sun yi kaza amma da haka sai in qala lahum akhuhum kuma amma dan uwansu annabi nuhu ga kuma abin da ya ce musu to haka za ka ga sauran annabawa ma subhanahu wataala kazzaba thamudun mursalin id qala lahum akhuhum ko shi ma salihun ma'ana dan uwansu annabi salih shi ma a lokacin da yake musu magana kaga sai Allah ya ce id qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun ba za ku ji tsoron Allah ba ba za ku zo ku bi dokar Allah ba kaga sai ake danganta yan uwantaka me ake so a isar ne a wannan bigire ma'ana wanda kake gani ba musulmi ba idan ka kyamace shi ko ka nesantar da shi daga gare ka ko ba za ka gaya masa wata kalma mai daɗi ka babu yadda za a yi ko addinin ka iya tallata masa shi ma ba zai ƙaunace ka ba ba zai ƙaunaci addinin ka ba hasali ma sai dai ka ga ana haifar da gaba a tsakani wadda kuma zai kai zuwa ga mafsada ne ba wata maslaha ba to ashe kenan faɗin irin wannan kalmomi ba yana nuna ka bar addininka ka koma addininsa ba ne a yana nuna nuna yan uwantaka ne wadda ko musulunci bai hana wannan ba na ka nuna ma wanda ba musulmi ba cewa lalle dan uwanka ne ko ka janyo shi zuwa ga jika ko wani abu makamanci wannan da haka waɗannan kalmomi ne wanda addinin musulunci ya yadda da su a iya faɗi kuma baya sa mutum ya zama wani abu na daban wallahu a'lam masha Allah to malam Mustafa zan dawo ta bangaren yanzu mun ji abin da ya shafi yan wantaka ta jini da ke tsakani eh, da sauran bayanan da suka gabata don sha'anin da ya shafi abota hmm. shi za mu kalla ila saboda wani alaka ta aiki ko alaka ta kasuwanci ko alaka ta wani duk abin da zai iya haɗa mutane biyu wuri ɗaya eh, wasu suna da tunanin cewa bai dace ka ce wannan aboki na bane ko wasu kalaman da suka nuna kusancin shi da kai da kuma wato zamantakewar da kuke har wa yau suna kafa dalili da ayar da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa wanda a satin da ya gabata ko sati biyu mun tattauna a kanta cewa ya ayyuhal ladina amanu la al yahuda an nasara awliya ba'dhum awliya ba to sai suna ganin kaman in ka ce wannan abokina ne kaman kai wani ka sa wani soyayya da bai dace ba shin menene fassarar wannan aya da tafi dacewa da kuma To kaga ayan gade tana cikin ayoyin alkur'ani. Kuma ayoyin alkur'ani malamai suna da yadda suke mu'amala da ayoyin alkur'ani. Mu'amala da ayoyin alkur'ani malamai sun karkasa ta in ma a yi tafsirin kur'ani bil kur'ani a dauko wani aya ya zo ya fassara wani aya kamar da lokacin da Allah ta'ala ya saukar da lazina amanu wa lan yalbisu imanahum bi zulmin ula'ika lahumul amnu ula'ika lahumul amnu wa mutadun hmm. to sai kaga yanda sabai suka fahimci kalman zaluncin da ya zo a wajen hmm. sai suka ga abun kan ba za a fita ba kowa na ciki hmm. da suka tambayi manzan Allah ya manzan Allah ya fassara masu cewa wanga zalunci ba shi wancin ba ne hmm. ai inna shirka la zulmun azim hmm. kaga ya ɗauko Kur'ani ya fassara masu Kur'ani to wanga shine mataki na farko da ake bi game da aya tunda Allah ta'ala ce ya walazina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya ba'du awliya min ba'din ko ba'du amman yatawallaw minhum minkum fa innahu minhum a zuwa karshen aya to wanga ayan qur'ani ne to sai kuma malamai suka yi bayani cewa to wanga ka'ida wanga aya bayanan shine na farko akwai kawa'idu tafsirul qur'ani ka'idodin da ake bi wajen fassara qur'ani to malamai sun yi bayani to sai suka ce to kalman auliya da ke wanga aya to a dauko wancan ayan kuma da Allah ta ce a alladhi ne ta zunar kafirai na auliya min dunil mumini ko mhm. a yabi taguna inda umul izza fa mhm. innal izzata lillahi mhm. jami'a cewa to shi zai fassara wancan kenan auliya da ake nufi a wanga aya shine mutum ya ya ɗauki wilaya walitaka da soyayya da ya fifita wanda ba a ɗan uwansa na musulmi shine abin da ayan ke nufi kawai fifiko na na a fifita ra'ayin wancan ko tunanin wancan ko da tunanin cewa wancan zai iya bada wani abin da wanga aya wanga musulmi ba zai yi ba sai an kafi kaunansa an kafi sonsa fiye da ɗan uwa musulmi malamai suka ce to ayoyin alkur'ani kuma ana biya musu kuma a fahimce shi idan an ka duba menene sababin nuzul nashi to nan ne fa ibnu kasir da kuma su imamu kurtubi suka yi bayan wanga aya ana magana ne a kan munafiki kamar da ibnu kasir ya fada amma da shi kurtubi ya ce wanga aya an saukar da shi ne kai tsaye a kan shugaban munafuka abdullahi bin ubay bin salo cewa yana tsoro ne yana ji cewa asirinsa zai tonu sai ya je kuma ya kulla yan uwantaka da wayanda ba musulmai ba domin su ba shi kariya su tare shi a kan yan uwansa musulmai suka ce wanga shine abin da wanga aya ke nufi kaga fassara aya ba daidai ba to zai kai ga a samu tsaniya da rikicin fahimtar me ake nufi in ba aka ba duk wanda kake mu'amala da shi na ɗan kasuwanci ko wani abu ya ada shi kun san abin da ya ada ku ba wai don ka yarda addininsa ya fi naka ba ne don ka yarda da shi dari bisa da dari a zuciyarka cewa in ba shi ba wani ne a yanzu dan zamantakewa ko wani abu ne ya ada shi ba wilaya na zuciyar ka nuna mai ba amma don ka nuna mai kyawun musulunci to idan ko aka nan ne cewa ba za a yi hulda da su ba don a za a mika musu wilaya to ya za mu yi da ayan nan kuma da ya zo a cikin suratul mumtahana da Allah ta'ala ya yi bayani cewa Allah ta'ala bai ana ku ba ga waɗannan da ba su yake ku ba ba su fitar da ku daga gidajenku ba an ruhu wa tuqsitu ilayhi sai cika da me inna la yuhibbul muqsitina an tabarru kai ma su birri ihsani da kyautatawa ba ana ba wanga don su fahimci kyawar musulunci wanga shine abin da ya shafi wanga aya al-ilmu indallah wallahu alam Allah saka da alkhairi malam Muhammad Dawud Uh, ita wannan ayar da hawa yau mm. wani irin darasi ne za mu iya riba daga cikinta musamman ga abin da ya shafi yan tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala uh, wannan aya kwarai da gaske kamar yadda malam ya yi fashin baki wato ayar tana da sababin nuzuli kamar yadda ya faɗi kaga sababin nuzulin ta waɗansu malamai sun ce ta sauka ne ga shi shugaban munafikai abdullahi bin ubayy bin salul wasu kuma suna ganin cewa ta sauka ne zuwa ga abu baba wanda shi ma yana daga cikin munafikai hmm. abin da ya hususiya ce ta nifaq wanda a lokacin da so ga kamar za a cin musu wasu suka ce ma a yakin uhud sai suke ƙoƙarin su munafikai su danganta kansu ga waɗanda suke ma'ana ba musulmai ba mm. tunda ka gaya munafukai suna iddiyayin musulunci mm. kuma suna tare da musulmai mm. to amma da suka ga kaman za a cimma musulmai sai suka ga kai to bari mu koma wancan bangaren mu rike su domin mu samu tsaro mu samu kaza to kenan kaga ayar na daga cikin darasin abin da take karantarwa shine ba tana maganar akan ma'ana waɗanda ba musulmai gaba ɗaya ba saboda kamar ayar da malam ya kawo cewa ita wancan ayar la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fi dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim inna allaha yuhibbul muqsitin to kaga kenan ashe in har akwai wanda kuma a cikin ba wanda ba musulmai ba ma'ana za ka yi musu irin wannan adalci ka matso da su kusa ka saurare su kenan darasi na farko da mu ɗauka shine kenan ayar ba tana magana ne umuman gama gari akan duk wanda ba musulmai ba anan tana magana ne akan munafukai. kuma kamar yadda aka kawo su sababin nuzul da yadda suke neman su sami izza ko su samu ma'ana wilaya zuwa ga waɗanda suke ba musulmai ba yana daga cikin darasin da mu fahimta har yanzu a cikin wannan ayar ta ya ayu halladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya shine tana kokarin ta bayyana ma mutane su bambanta tsakanin haɗaka ko abin da ake ce masa interfaith ko irin tattaunawa na addinai wanda ya dace da wanda bai dace ba shi hasali tattaunawa ko ka matso da wanda ba musulmi ba kusa da kai don ku fahimci juna akan wata matsala ayar tana nuna halaccin yin haka mm. amma kuma a gefe guda tana hana mutum akan kar yi haɗakar da zai kuma cutar da addininsa dan karuwa sababin nuzulin ai abdullahi bin ubay so yake cutar da wani bangare cutar bangaren musulmai to kaga sai take kokarin hana wannan kenan ashe duk wani haɗin kai da za a yi ko wata haɗaka da za ta cutar da musulunci da musulmai to wannan ayar ba ta goyon bayan haka to amma idan ya zama cewa za a haɗu ne saboda maslaha saboda wani dalili saboda ciyar da al'umma gaba saboda wanzar da zaman lafiya wannan babu matsala yana daga cikin ma'ana darussa da zamu ya ɗauka har ila yau ayat tana nuna mana ashe idan mutum zai zaɓi aboki to ya duba na kware. ya duba kuma wanda yake ba munafiki ba ya duba mutum mai gaskiya ya duba mai adalci to kaga tana koya mana a ittihad ya yi wallazina la tattakhidu al-yahuda wan nasara Auliya, ko to kaga ashe idan zaka zabi aboki ko zaka zabi wanda za ku yi wata mu'amala to ka duba na kwarai to kuma ana samun na kware a cikin waɗanda ba musulmai ba amin sha karanta ayoyi wa min ahalil kitabi man in ta'amanu bi qintarin yu'addihi ilai wa minhum man in ta'amanu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima a cikin nafsu sura wani wuri yana ce laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana allay to kaga ashe kenan ayar akwai darusa da yawa cewa tana nuna mana wurin zaben aboki kuma ƙari da ƙarauna kana so ka ce lokaci yayi eh. tana nuna mana halaccin a yi interfaith a tattauna da waɗanda ba musulmai ba ko a janyo su kusa domin a tattauna al'amura Allah kuma ya samu dace. Amin amin Allah ya samu dace Allah ya saka da alkhairi da jawabin da maluma suka muna masu kallo da kuma saurari kun ji da malamai suka muna kuma wasu abubuwa eh, da Qur'ani ke labarta mana domin mu mu ɗauki darasi ne kamar sha'anin iyalin annabi Nuh da annabi Lut iyalin shi ne kuma bai kore su daga jikin shi ba amma dai an kyautata mu'amala sai dai abin da ya shafi imani wannan hidaya ce tawfiqiyya ta Allah madaukakin sarki hmm. haka zalika annabi Ibrahim idan muka ɗauki misali mahaifin shi ne kuma duk bayanin da yayi ya ta ya abati ya abati yana jingina shi zuwa gare shi hmm. annabi Nuh alayhi salam hawa yau dan shi yace ya bunayya hmm. ma'ana wala takun sauran duk bayanai fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ji malamai sun muna bayani mm. ga bakwan sai yana cewa ya ammi mm. qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha inda rabbi mm. da sauran dukkanin abin da zamu dauki darasi a cikin su Allah madaukakin sarki ya samu dace malam mustafa lafai muna godiya kwarai da gaske insha Allah malam muhammad daud mun gode Allah ya saka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zama masu kallo da kuma saurare nan za mu ja a kala wannan shirin mu dakata sai ku tare ma sati mai zuwa domin jin wani sabon shirin namu insha Allah karim amma da dukkan wanda suka ba da gudunmawa ni hamdana abdullahi yusuf nake cewa da ku mu a sati mai zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh